rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mika jaje ga dukkan musulman da ke Najeriya baki daya akan statement din da na ga wata ta riga ta yi mai suna Ummi Zizi. Ummi Zizi ta ce duk musulman da ke Najeriya ba su da imani. Arnan da ke Najeriya sun fi su imani. To ko mutum Kristan ne shi bai so a ce mai arni. Arne ma'ana mara addini kenan. ke kuma kina musulma ki ce wai arne mala addini ya fi musulmi imani saboda kin yi shirme an faɗa miki gaskiya ko Allah da kansa ya ce imanin ɗayan ku baya cika har sai ya yarda da kaddara mai kyau ga mara kyau hadisi ne sahihi manzon Allah ne ya faɗa imanin ɗayan ku baya cika har sai ka da kaddara mai kyau da mara kyau kuma sannan baka isa ka cika musulmi ba har sai ka yarda da cewa ka yarda da ranar tashi alƙiyama ka yarda akwai mutuwa sannan ka yadda abin da ya faru da kai a duniya Allah subhanahu wata'ala haka ya tsaro ma shi to ke ba ke da haka ba tun ga har zaki fito kina cewa wa'ansu manyan mutane masu gidanki sun zo suna turo miki kuɗaɗe ta account ɗinki ok saboda baki da kuɗi ne za ki kashe kanki kenan dan Allah ki kashe kanki an kira ni an roƙe ni yan uwanki sun sa na cire bidiyon da na yi saboda na yi shi ne wannan a matsayin wasa na yi tunanin ita ma wasa take amma wannan magana nake ina yi da gaske ne kamar yadda aka fito aka tsine marama sadau lokacin da ta aka ce ta sa kaya ta yi waya amma wannan ku duba gani musulman najeriya ta ce gaba daya arna sun fi su imani arne mara addini kenan fa ko wani ko wani kristan ka ce ma arne bare yadda ba to amma ta kalle mu ta zage mu to mun yadda mun ji mun gode alsaka da alheri ba mu da imani saboda mun gaya miki gaskiya dan Allah da annabi kashe kanki saboda kuɗi in dai dan kuɗi ne dan Allah ki kashe kanki kuma duk wanda ya tura mata kuɗi musulmi ya ji wannan statement da ta yi ya ci kaniyanta ya zaki je kina rubuta cewa wai wai wai wai wai arna arne ya fi musulmi imani saboda Allah da annabi saboda shi kenan mu a duniya kin fito ke kenan ki nuna mutane cewa ke duniya kurin kika fito kika sa a gaba kenan ba ruwanki da wani maganin ko wani in kin kashe kanki ga abu hukuncin da Allah ya ce bayan Allah ya ce duk mutumin da ya kashe kansa da gangan kutan jahannama zai tafi an miki magana kin zo kina cewa musulmai ba su da imani to mun ji ba mu da imani mun ji ba mu da imani kuma ina kira ga musulman Najeriya ku fito kuma ummi zai zanga zanga saboda ta kira ta kira marasa imani ta hada mu da arna ta ce arni ba wai kristan ba fa arni mara addini kenan arni arni ku gane magana ba arni ya fi musulmi ta mentioning ta ce arni ya fi musulmin najeriya imani Allah kamar tsari da irin wannan mummunan tunani Allah kamar tsari da irin wannan mummunan zuciya malamai ya kamata ku fito ku magana akan wannan mata saboda in ba ta da lafiya ne a ɗauke ta a kai ta asibiti a duba kwakwalwarta saboda kar a bayar ta je tana rubutu a social media in ta faɗi wannan yau ta faɗi wancan yanzu yanzu ta zo ta faɗi wannan ba kusan gobe ya zo ta faɗa ba wanda a neme ta a zaunar da ita da ƴan uwanta a kai ta asibiti a gwada ta in ba ta da lafiya ne a kai ta a ajiye ta saboda mu ba masu ba mu ba mahaukata bane kuma ba ma son duk wani mutumin da zai fito ya taɓa mana addinin mu ta yaya za kalle muna musulmai da duka gan mutane sun yi comment akan bidiyo din da ne zaki hada miki zage mu gaba ɗaya ki ce mana ba mu da imani ba mu da imani an na san fi mu imani to mun ji an ma sun fi mu imani wannan ya rage gare ku kuma wanda kuke zuwa kuke goyon bayanta ko musulmai wanda kuke goyon bayanta wanda kuma Allah ya sa suka gane dama tun farko shirme take to shikenan saboda harkar danyen mai harkar kuruk oil ta ina kika taba ganin miliyan 450 ina waye zai baki naira miliyan 450 kusan a biliyan naira kenan fa duk mutumin da ke da 450 miliyan zai kwashe su gaba ɗaya zai halakar da su ko sun kare a cikin business partners ɗinka wallahi ba za a gane cewa baka da wannan kuɗin ba za ki zo ki raina mutane hankali kina cewa wai wai wai wai wai wai musulman musulman Najeriya musulman Najeriya kin san kin san ina ne Najeriya kuwa kin san me to a duniya a kasashen musulunci na duniya Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen musulunci na duniya da diddira addinin musulunci kuma da kuma practicing na addinin islama kuma muna da mahaddata alkur'ani bila adadin har da yara in shekara sha biyu sha uku sha biyar in baki sani ba kace ce duk musulman da ke najeriya har na sun fi shi imani allah ka mana tsari da irin allah ka mana tsari assalamu alaikum